والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم na ukunta ya kasance aikin da aka kallafa masa mumkinan wato zai yiwu wato aikin da aka kallafa wa bawa ya zama aiki ne wanda zai yiwu ko kuma ya kasance cikin iko na mukallaf aikin mukallaf na iya yinsa wato yana cikin ikonsa ya iya ko yana cikin ikonsa ya kame daga wannan aikin al'amura guda biyu suna rinsantuwa daga wannan sharafi ɗayansu lalle baya inganta a shar'ance takalifi da mustahi a kallafa wa mutum abin da ba zai yi ba a hankalci abin da kwata-kwata ba zai yi ba ce Allah ya kallafa wa mutum ba zai yi ba shin daidai ne ya zama to mustahilan li zatihi akwai mustahil li zatihi wanda shi karan kanshi ba zai yiwu ba ko ba zai yiwu ba saboda wani shi mustahil ne zatihi ai shi ne mustahil aqlan ko ma wanda hankali bai surar da samuwan shi kwata kwata hankali bai da akwai shi ba kaljan mutane da billahi kamar tarawa tsakanin kishiyoyi guda biyu kishiyoyi guda biyu a faru lokaci daya misalin wajen da aiki da kuma haramta lokaci daya kaza haramun ne kaza wajibi ne zai yiwu kaga wannan shine a mustahil abinda yake ba zai yiwu ba samar da aiki da kuma haramta shi lokaci daya ga mutum daya a ce haramun ne kuma wajibi ne a kan shi awon jami'i bai na nasidai ko kuma tara tsakanin kishiyoyi guda biyu kamar bacci da farki a ce wane yana bacci kuma a farke ke a lokaci ɗaya. wani mustahil ne zai ne kaga irin wannan ba za a tallafa wa mutum ba ce yi bacci kuma kai bacci kai bacci kuma kai bacci zai yi ba akwai mustahil ligairi awon ali ko mustahil al'adi su mustahil al'adi ma yake samuwar al'afur mutum shi ne abin da yake surantuwa a cikin hankali samuwansa walakin ma jira sunan alkauni wal al'ada al-muqaddida yudu wato shi ne abin da hankali ke sunan samuwan zai iya yiwa ga hankali sai dai walakin ma jira sunan alkauni sai dai sunnoni na halitta ba su gudana ba wal al'ada ko al'ada ba su gudana wal al'ada al-muqaddida ko al'ada wanda yake mai rinjaye ba su gudana da samuwarsa ba hankali ya ɗauka zai yi amma sunnonin halitta ba su gudana da samuwar shi ba misali kamar tashin mutum a sama a hankali zai yi zai yi a hankalci da kori da hankali ya ce mutum tashi sama ba amma matsalar shi ne al'ada bai gudana kan haka ba ba mutum ganin mutum da tashi sama ba mutum gani babu amma hankali bai kore shi ba amma ga al'ada zunnoni na al'ada ba su tabbatar da samuwan shi ba in ba tare da tsuntsu ba a in ba tare da jirgin sama ba sai dai ya hau jirgin sama ko ya hau jirgin ya hau jirgin na tashi da shi eh. ko a samu shuka ba tare da iri ba a hankalce zai yiwu amma al'ada bai gudana kan haka ba domin duk abin zai surantuwa samuwar shi a hankalci ko ga al'ada baya yiwuwa ga mukallaf wato ya aikata shi shi wannan baya cikin wato ikonsa Allah baya kallafa mu wata rai sai abin za su iya Allah mai hikima ne ya tsarkaka daga wasa da hikima mai shi ya tsananta daga wasanni kuma Allah ya tsananta daga ce ya aikata wato ya kallafa wa mutum abinda babu hanyar aikata shi wa'an kaga da farra kawulun wato akan wannan ne magana malaman usulul fiqh ya resantu da shay'il wahid la yumar wa Yunaha. Hmm. wato mutum mutum daya a lokaci ɗaya da abu ɗaya ba a umurta shi a hana shi a lokaci ɗaya sai dai a umurce shi a hana ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya daga ciki domin wannan takalifi ne ta hanyar jam'i tsakanin kishiyoyi guda biyu shi ne aikata abu da barin shi a lokaci ɗaya daga mukallaf guda ɗaya ba zai yiwu ba eh. na'am eh. kwa duniya ma wannan abin zai yi ce mutum bai mutuwa rayuwa wato mara lafiya ce ni dai ga nan dai labi labi na kasa mutuwa na kasa rayuwa har yanzu dai ga nan Eh, shi dai gashi nan dai duniya kaman ba kaman ba a duniya yake ba gashi nan dai ai ana faɗin haka wannan laye mutu biya ya haya da ba ana wai duk guda biyu suna da gare shi ba ba ba ba zake nufi ba azaba ya mishi azaba shi kawai rayuwan kawai ba daɗi kawai nan in an ya ce mutum bai mutu bai rayu ba wai ana bai mutu bai rayu ba a ƙiƙatan ai a raye yake ba ba ka sha raye ba ai yana magana a cikin a cikin wuta سورة أبو زهرة أبو نعم تقسيم الواجب من حيث تعيين المطلوب wato rarrabuwan wajibi lura da ta bangaren mai da wajen wajen ayyana abin nema wato wajibi ya kasu ta bangaren ayyana abin nema zuwa ga wajibi wajibin mu'ayyan ko kuma wajibin muhayyan shi wajibi wanda aka ayyana shi ne wanda abinda ake nema ga mutum guda ɗaya ne abu da ake nema mutum ya aikata ka a da'i zai ne wani biyan bashi da kuma suka alƙawari a ga wannan kai tsaye shi ake so ka aikata ba wani zabi in ana bin bashi ka biya bashin ko kuma cika alƙawari da bayar da zakka da wani wannan mai ma ya ayyar rufi da qawlu wanda abin ne ma yake zama wajibi a gare shi babu zafi ga abin nema gane ku a cikin abu babu zafi ba wani zafi ya gaba mutum ba cewa in ma yayi wannan ko yayi wancan wannan abu shi kadai in sallah ne sallah ko ake so mutum yi in zakka ne babu option zakkan kawai ake so shine wajibi mu muayyan bi ma'ana an ayyana abin da za a aikata din wa aksarul wajibat kadhalik mafi yawan wajibai haka suke an ayyana su wal wajibi muhayyar shi kuma wajibi wanda yake muhayyar shi ne wanda wajibin bai zama zuwa guda ɗaya ainihinsa ba guda ɗaya bane an baka zaɓi in ma kai wannan ba zai yi ba kai wancan ba zai yi ba kai wancan bai ya kudu wani da ne a wata zai kasance ɗaya daga uku ko ɗaya daga biyu a ce a cikin abubuwan guda biyu nan zaɓi ɗaya ko a cikin abubuwan nan guda uku zaɓi ɗaya shine wajibin kayyar misalin zaɓi tsakanin biyu wato bai wa imam zaɓi tsakanin almandu da fida tsakanin a yi mishi gori a tafe shi kuma fansa in ana yaƙi an kama prisonin yaƙi fa in ma mannan ba'ad wa in ma fida'an a gani in an kama su in ma shugaba ya ce a yi musu gori a wulakanta su a sake su ko kuma ainihin fansa wato su prisonin a biya wani abu a fanshe su ƙur'ani ya ba da zaɓi fa in ma mannan ba'ad wa in ma fida'an eh. dangane da ainihin prisonin yaƙi inda Allah ya sa ka iza askaltumuhum A sai idan kuma su jina jina to ku tsananta daurin su to in ma ku yi musu gori bayan haka wa in ma fida ko kuma kuma ku banshi kuma ku banshi kansu har yaki ta ta ainihin sauke nauyinta misalin zaɓi tsakanin uku wato zaɓi a cikin kafarar rantsuwa hakika Allah ya ba mai kafara zaɓi wanda ya karya cin kafara tsakanin ya yanta wuya ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su kowanne ya yi duk wanda mai samun mutum ya azumin kwana uku Allah ya ce a la yu'akhidhukum Allahu bil yi fi aymanikum Allah baya kama ku da lagawul yamin a cikin rantsuwanku sai dai yana kama ku da abin da kwakwallar rantsuwa a kan shi kafararsa shi ne ciyar da miskinai goma daga cikin tsakatsakin da kuke ciyar da iyalanku dai kenan ko kuma tufatar da su ko yan tawuya kaga an baka zaɓin abubuwan guda kowanne ka zaɓa ya yi wajibin mukayyar kenan duk wanda bai samu ba to azumin kwana uku misalin zafi tsakanin kuma bainar ifrad wato zafi wato baiwa ainihin mai aikin hajji zafi tsakanin ifrad mutum ya yi harama da aikin hajji shi kadai da kuma tamattu'i ya yi niyan umara su mai halar sannan zai warware min hasu mai nuyar hajji sannan zai rufe aikin hajji a cikin watannin aikin hajji sannan sai kiran kiran bi an yajma alhajji wal umra fi niyatin wahida ya tara tsakanin hajji da umra a biya ɗaya. kaga wannan shi ma an ba mutum zabi in mutum zai aiki hajji ko ne yayi an yi karatu an sha na hudu mai illa ga ainihin da kuma lamun ana kira shi lafif al-makarun shawa ya shuyi shayyan shawa ya soya

E, namiji akshan mace kuma akshan wa da arwa da arwa kamar arwa wa da hayya kamar rabiya wa hayya yahya hayatan hayya hayatan ya rayu yana rayuwa gaya rayuwa fa huwa shi rayayye ne wa hayyan wa hayyan rayayyu ne su wa hayyu

وحايا يحايي إيهايا يحايي محاية واستحيا يستحيي استحياء والأمر منه استحي استحي ومنهم من يقول استحيا من الشيخ لا فهم شو استحيا يستحي يستحي وذلك الحال لكثرة الاستعمال وانا هذا هو من داخل ياؤن أنا saboda yawan amfani da an yawaita amfanar da shi aiwatar da shi ba yawon din kamar yana cewa la'adari alhali asali la'adari la'adari ne da yawon ya ga cire wannan yawon din su kasaratin istimal eh la'adari babu dalilin cire wannan yawon din an cire yawon ne kawai saboda yawan aiwatarwa larabawa sun saba da shi a haka cire shi Fatima. Fatima. Fatima.

cewa ban da mata waje kaza waje kaza sai a ce sanya hannu a ban da mata ko kuma zaman ta ban da mata ko yanayin tsayuwa a'a da maza da mata duk ɗaya ne kawai a'a lallai umumi na maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam zai ga ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah ya shmalu hunna ya shmalu hunna ya kunshe su ya kunshi maza da mata gaba daya wannan shine fahimta na Ibrahim an-Nakhai rahimahullah Sala kama ya fa'alu rajul yace mace za ka aikata a cikin sallah kamar yadda namiji yake yi ba bambanci Ibn Abi sheba ya fitar da shi da sanadi wanda yake sahih hadisin mace ta matsa jikinta a cikin sujada ta tattaro jikinta ta matsa shi cewa ita mace a cikin wannan wajen tsayuwa ba kamar namiji bane za ka matsa jikin ta ta takure kanta hadisin mursal ne babu hujja a cikin shi kenan mai rauni ne hadisin bai inganta ba abu dauda ya ruwaito hadisin cikin marasin din shi daga yazid bin abi bin abi hadis wa huwa mukharraj fi dha'ifa an yi takarijin hadisin cikin sisirasa za'iba wa amma ma rawar imamu ahmad amma abinda imamu ahmad ya ruwaito a cikin masahin na ɗan shi abdullahi aka ruwaito da gare shi daga ibn umar cewa lalle ya kasance yana umurtar matayensa ya garba ana su yi zaman ta matela zama ustazai sai ba zama da ustazai ne daga zama ɗalibai zama ɗaliban ilimi haka nan su biyu da kaɗai shi da malam buza ne kaɗai su na zuwa ok yalban ya zo ya yi irin wannan irin wannan zama haka shi ne karafuri to wai abinda aka rubuto cewa imam ahmad a cikin masayar ɗin shi masayar ɗin na ɗan shi abdullahi daga ibn umar cewa ya kasance yana ubusa matayensa su yi zaman ta mace da a cikin sallah zama ta biya duka isnadu shi baya inganta a cikin hadisin a cikin ruwayan hadisin akwai abdullahi bin al'amuri shi abdullahi bin al'amuri da ne shi Bukhari ya rubuto da cikin a tarihin sabir da sanadi wanda yake ingantacce daga umu darda ta kasance tana zama a cikin sallar ta irin zaman namiji ta kasance masa tasan fikin sosai a da hudu ta umu zarda tana zama a cikin sallah irin yadda maza ke zama ba bambanci inda za a sanya jari ya ƙasa to me ne ne na kafurewa sun yi lullubi ko ina girma da fi. ba zai ba na wancan wajen ta mace gaba ɗaya ina shi har da maza da mata su ma ta shi ta ba shi zama ta mace ta gawa ce da mutane ne buka ta makaranta ce da mutane zama ta mace na eh kai bayani kai kana zama da maka kana zama ta mata mace da mutane suna sunna yadda ba ne haka ina ba ka taɓa ganin ana sallah ya ga sai mara lafiya mara lafiya ne gaba ya halatta wannan zaman da shi kenan na'am wa hada aikin wani tsara jamu wannan shine karshen abin da ya tawaka a tara shi game da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara zuwa sallama ina ina ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya lissafin ne zama mai tsarki ga fuskar shi wanda karar su kuma ya zama mai shirya zuwa ga sunan annabinsa mai sosai mai rama ma na kan lawo ma wani a shara Allah ila ha illa an ta asara fi ido Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bari ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ali zahiri na kamil mujiji littafi ya abu ne an soki masajin da zan da yi bincike wanda ba الحمد لله eh sun kai littafai nawa ɗari da tamanin ɗari da saba'in a a saba'in ba su kai saba'in na'am eh ya ce kuma da wanda za ta yi sai ka bar harama tsaye tukuna sannan a yi nasiha ga mutane sai ya ka bar harama sannan sai ya rufu kafa hujja da ijma'i hakika ya tafi da cewa lallai habbai Allah ya kara musu yarda wato sun faɗi sun kafa hujja da kiyasi kuma sun yi aiki da kiyasi kuma wannan ya yaɗu tsakanin habbai cewa sun yi aiki da kiyasi wani mai inkari bai yi inkari ba sai wannan ya zama to ijma'i daga wannan an gani nan ya nuna kiran kiyasi hujja ne na shari'a an gani sabanin su yan zahiriya daliban abu dawud a zahiri su sun ce kiyasi bai daga cikin hujja na shari'a sun ce hujja alkitab wa sunna wal ijma amma ban da kiyasi su kore kiyasi an gano wani ko baka ɗaliban abu dawud da kuma ɗaliban ibn hazam al-andalusi a zahiri su ma suna da fahimtar babu kiyasi a gari amma mazhaba na jumhur na malamai ya fi hujja ne na shari'a shi ne mazhaba na malamai suna gaba ki daya da da da yanzu a gari wancan fahimta kuskure ne fahimtar abu daudar zahiri yana daga cikin kuskure na mazhabar zahiriya cewa ba a kiyasi kamar yadda yake cikin sauran mazahib a cikin mazhabar ce amalu ahalin madina wato a ce kai tsaye kawai ba cikin amal alim madina ce hujja ne ko ta ko dai abubuwan da malamin sun kawo wani ka'ida wanda kawo wanda ne ya kai sosai a gani da kuma wurin da ainihin kabar ahad wani lokaci ga maza ma abu ba shi ma a yi kiyasi shi yana kiyasi har ya wuce gona da zai yi da kiyasi amma har ya wuce gona da zai tunda ana iya a mazhaban galiban sukan ajiye su da yawa saboda kiyasi ga hadisai da yawa inda ta fi tsaji kamar biyar ko ga mazaban wa yanzu sai ga mazaban ahmad aiki da hadisi da ibi ya fi kiyasi shi kuma hadisi da ibi cewa zai ya fi kiyasi a gani inda ga hadisi da ibi zai kiyasi sai ga hadisi da ibi to ko ta mazhaba tana da nata matsala ne a gani to ba za a ci wani kowace ba a ci ga wata mazhaba ba tsarkakakka wanda daga farko har ƙarshe ba matsala ba babu ta gaskiya na ba ta gane ya ahli suna ne zuwa ahli suna ne ibn hazm al-andalusi da kuma wannan abu dawud duka da ahli suna ne shafi'iyya kuma sana da shi suna da kuskure na manta ka'idan nan su da kusa ka'idan su ke kuskure ruwa. tun ba za ka akwai matsala amma dacewar ya fi kuskuren yawa ne dukkan gaba ɗaya dacewar ya fi kuskuren ya fi nasu ya fi sauran ku? Eh. sun suna da kokari da su zagiriya da suka ce babu kiyasi sai su dace komai sai sanar wani hadisi kokarin suke da sanar wani hadisi wani lokaci su kuma lokacin da tun fi sun a maza su kuma kowace maza ba ne wani hadisi sai da ba da abu ya zo ba ki ba ki da ya raka yi kuma kana so kawo dalili za ka suna da ƙarfin tunani da bincike wajen ƙwaƙwalo na su a wajen da haka akwai matsalar da ba ta da nasu ya kai shi a gani yawwa abin da ya gabata na kafa hujjar da kiyasi akan shugabanci abubakar sahabbai sun kafa hujjar da kiyasi akan shugabanci abubakar wa minhu daga cikin akwai umarnin da umar ya yi radiyallahu anhu ya umarci abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu bil qiyas cewa abu musa ya kiyasi daga cikin akwai kiyasan aliyu radiyallahu anhu kashe jama'a al-mushtari kila fil qatl jama'a da suka yi tarayya wajen kisa akan yanke hannayen jama'a al-mushtari kila fil sarqa wanda suka yi tarayya wajen sata jama'a da yawa sun suka yi tarayya wajen kisa duk za a kashe su ne to haka nan a shi kenan kiyasan in jama'a da yawa suka yi tarayya wajen sata ba za a yi yau da wani wannan wanda yake da yawa masha Allah masha da maganar Allah da yake cewa ka ce ku zama to dutse ko bakin ƙarfi تعليم السير فإن الأمر كونوا مصروف فإن الأمر لنا wannan kuskure ne ba wannan duk bugun da wani kawai zai ciwa ciwa wannan bugun da za a yi bugun da kyau wallahi duk kurakure ne a ciki wannan babu shi babu shi wannan tare mu waye babu shi domin umarnin nan kunu hijaraka na kunu bi da aka ce din nan ka asalin umarni yana hukunta wajabci to nan da aka ce kunu hijaraka aw hadida masrufun an juyar da shi bi karinatu ta'jiz da karina na ta'jiz da kuma qalu na haji kalubale amma an kalubalance su ne an musu tahaddi ne ku zama to wato dutse ko bakin karfi wannan karina na kalubale da aka yi musu dinnan an juyar da shi daga wajabci zuwa ga kalubale yanzu ya zama ba na wajabci bane litalimi litahaji ne al'amur huna litahaji umarni a nan wajen ba wai ana so ne da gaske su zama to dutsen ba ba ana so su zama to abin nan bane wato an gaya musu abin da ba zai yiwu bane kamar ba a so bai sunan sun yi ku zo da sura misalin alkur'ani zai yiwu kana wannan ba wai aku mutum ba ne Allah ya faɗa abin da ba za su iya ne kamar ba ne karanta to kaga wannan karanta to ba wai ina so karanta wato za ka iya ba ne ke nufi kun gano wannan ai zuwa ga ainihin gajiyarwa wato tabbatar da wannan an da lama wa jihar fiɗaru da munkin ba'a lalle Allah ya fuskantar da magana ga masu inkarin kashin kiyama da masu inkarin tashi daga kabari wanda suke kafa hujja akan inkarin su gare shi to su za su kasance bayan mutuwa zuwa kuma Ba kai fa kaifa yumkinu an yi ila al-hayat yaya zai yiwu a dawo da su zuwa ga rayuwa sai Allah ya faɗa yana bayani gare su an da kudurin shawu wula ta ibu inda Allah yana musu bayani ikonsa bai tsaya ga wannan iyaka ba cewa wai shi ba zai dawo da wanda ya zama karkashi ba ba ya yawo ya rajin kuma ya zama ya zama duk wanda ya ya duk daren da ke rika bal wa kunu ilin sadatu ku kasance in kuna iya ku kasance a shan da bin zari abin da ya fi wannan tsanani ku zama dutse ko kuma bakin karfe sulfan wajen tsauri ku zama dutse ko bakin karfe wajen tsauri au a shan da min ha ko wanda ya fi wannan tsanani fasa tu'aduna da sannan za a mayar da ku wala kun ba makawa za a mayar da ku ba makawa to masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك